من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na rana asabar a yau sha uku ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya zo daidai da sha ga watan 6 miladiya 2016 cikin tafsirin wani littafin allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul kahf gabanin mu fara akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa mai tambaya na farko yana cewa ina neman ƙarin bayani akan haɗa sahu sai ya ce Allah ya mai da malam gida lafiya haɗa sahu a sallah shine abin da ake so a samu na barko jerantuwa kada a karkace wani ya gaba wani ya baya in an samu wannan ba a samu haɗa sahu ba ya zama an tafi bai ɗaya abu na biyu ya zama an samu haɗuwar diddige da diddige ko kafa da kafa alqadam bil qadam kamar yadda ya zo a hadisin Anas in ban manta ba ya zama kaba ta taɓa kaba ɗan uwanka ku bar gurbi yadda wani zai ke shiga ba ko kuma ma'ana rata tsakani sai dai anan mu kiyaye ba ana nufin kuma ya kai matsayi na takurawa ba sai yadda ɗan uwanka zai takuru wani za a ga ya kai matsayin da ya take ka ko ya matse ka sai ka ji cewa wani bangare na kabarka kaba shi ta take maka shi wannan kuskure ne ko kuma wanda zai yi takallubi sai ya juya kabarsa da karbi diddigin shi ya ji ya tako na wancan ko da wancan tashi shi ma a juye take sai ya zama shi kuma kabarsa ta karkace kenan garin ya je ya haɗe wannan duk wannan akwai takallubi a ciki amma dai daidai gwargwado aka samu yadda aka haɗe ba a bar wani gab da wani zai iya shiga ba wannan shine abin da ake kira haɗa sahu a riwaya ta sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ɗayan mu yana hada kafadarsa da ta dan uwansa wannan kuga idan ya zama na ma'ana tsawon su ya zo ɗaya kenan da haka ga kafada za ta iya haduwa sannan diddige da diddige ma'ana a kaba da kaba wannan shine abin da ake bukata amma ba tare da kuma an wuce gona da iri ba ta yadda zai zama akwai takurawa ko takawa idan ka benci mutum sahu na sallah ka kawo kaba ka ya janye ka ka ya janye bai gwan ka biye masa hashe ɗan ya shiga tsakanin ku sai ka raba da shi in ba wata faɗakarwa ne da jan hankali ka yi masa bayan an gama sallah amma da za ga sai ya takura sai ya bi sai kuma shaidan ya zo ya shiga sai ga kai kayi sallar hankalinka yana kan shi shi ma ya gama sallar yana jin haushin ka to kaga wannan wani abu ne da kuma ba daidai ba wallahu ta'ala a'la wannan yace yana tambaya dangane da ya dawo daga wajen tafsiri ya ajiye alqur'ani sai wani ya ce masa wannan gaibu ne sai na ce da shi menene gaibu sai ya ce alqur'ani ne gaibu sai na ce ƙarya ne qur'ani ba gaibu bane sai muka yi musu da shi dan haka so yake ya ji haka ne alqur'ani gaibu ne ko ba haka bane ka riga kuma ai ka yanke hukunci ka ce ƙarya ne ba gaibu bane kuma yanzu ka zo kana tambaya har an yi jayayya da kai ana hakika ban san me yake nufi da qur'ani gaibu ne ba da a lokacin kamata yi ka tambaye shi in ka tambaye shi kuma kai mana bayani da yace alqur'ani gaibu ne sai ka ce me kake nufi da gaibu ne yace a ina nufin ya kunshi labarukan abin da ya wuce da abin da zai zo na gaba wasu abubuwa da ban sani ba alqur'ani ne ba mu labari da haka bin alqur'ani ya ba mu labari gaibu ne na cewa za a yi kaza kamar yanzu abin da zai faru na tashin alkiyama irin rikicewar taurari irin tsagewar sama irin ma'ana tafiyar da duwatsu wannan wasu abuwa ne da in ba alqur'ani ya gaya maka ba da za ka san su cewa waɗannan abuwa za su faru to sai ya ce ai ina ne mai alqur'ani ya kunshi labarukan da suke gaibu ne ba kowa ya san su ba sai ta hanyar wahayi ake iya gane su irin abin da zai faru alkiyama in alkiyama ta tsaya abin da za a yi na mizani na shiga aljanna na shiga wuta na maganganun da za su faru yan wuta in ce wanda yake nufin ce to haka ne gaskiya ne amma in kana nufin gaibu wani abu ne da ba a ba a san shi ba ba a sane shi ba wanda ya san shi kana nufin gaibu qur'ani ba wani wanda ya san shi duk wani wanda zai wannan lalibe yake yi to sai a ce maka wannan ba haka bane akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama da suka fassara wasu daga cikin ayoyin alqur'ani akwai bayanin sahabbai akwai bayanin tabi'ai sannan shi kansa alqur'ani Allah ya ce kitabun anzalallahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ya ce alkur'ani littafi ne mai albarka mun saukar da shi dan su fahimci ayoyin shi kuma kenan manufar saukar da alkur'ani a karanta a fahimta a aiki idan kana nufin ba wanda ya san shi wani abu ne da yake nufko kana nufin Allah ya saukar da wani abin da mutane mu san shi ba ya zama kamar alghaz ya zama kama wasu kalmomi ne da ba su da ma'ana bayan kuma Allah har ya zargi waɗanda ba sa tadabburi ga alkur'ani afala yatadabbaruna alqur'an ma'ana ba sa lura da alkur'ani ba sa bin shi daki daki kuma wanda yana nuna kenan alkur'ani abin da ake so a karanta shi a fahimta da haka in yana nufin wani littafi ne da ba a fahimta shi ba a san me ke cikin shi ba wannan magana kuskure ne da haka irin wannan alfaz din yana koma ga wanda zai faɗa mai yake nufi sai an ji abin da yake nufi sai a iya ganewa cewa abin da ya faɗa haka ne ko ba haka bane wallahu a'lam wanda ya ce me ma'anar miƙar da ɗan yatsa a yayin da aka yi zaman tahiya ta farko ko ta biyu shi yadda ya sani shi ne miƙar ɗan yatsa tana nufin Allah ɗaya ne haka wasu malamai suka ce ishara ce zuwa ga kaɗai ta Allah wannan haka suka ce amma tun da ya tabbata manzo Allah yana yi zami ko da ba san hikimar ba kuma da musan me yake nufi ba sannan cewa yana nufin Allah ɗaya ne wannan kokari ne na malamai da yin bayanin me ma'anar ishara din da hannu amma ba wai nasi bane yazo ce haka yake nufi sai ce to me ma'anar karkadawar domin ya ga mutane suna yi yayin da ake zaman tahiya saboda ya ga da yawa daga wasu mutane suna karkada ya tabbata hadisi magana bi inganci ya tabbata hadisi manzo Allah yana karkada dan yatsan shi karkada mai ma'anarta wallahu a'lam amma da ya tabbata manzo Allah yana yi mutum zai idan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa shin mawadaci haƙƙi ne akan sai taimakawa ƴan uwansa da maraya ko kuma sai ya ga dama don wasu suna takaita taimakon su kan iyayensu kadai ne wannan matsala ce ta mutum yana da wadata ya ciyar da ƴan uwansa dama ana taimaka ana taimaka kan ana magana taimaka kan abin da yake na na wajibi ba ana maganar abin da yake hajiyat ne kamaliyat ne ana magana abin da yake daruriyat ne Sani kana da dukiya dan uwanka bai da komai yawa za ta kashe shi bai da abinci bai da abin sha yaya wajen taimaka mai ko ciyar da shi to nan ma akwai sabanin malamai mazhabin malikiya da shafi'iya suka ce ba wajibi bane mutum ya ciyar da ƴan uwansa kamar yadda shi mai tambaya anan ya ya tambaya ƴan uwansa ba wajibi bane kaga kenan wanda ba dan uwansa min babi aula amma mazhabin hanafiya wajibi ne ciyar da ƴan uwansa haka nan a mazhabin hanabila wajibi ne ciyar da su in ma'ana shi wanda zai ciyar din yi zai iya gadon su mana kamar yan uwansa ne da abi ko shaƙiƙai waɗanda idan ba su da magada zai iya cin gadon su to wajibi ne ciyar da su a mazhabin Hanabila to wannan sabani ne waɗanda suka ce wajibi ne suka ce da sharadi kamar yadda ibnu Qudama yake faɗa cikin Al-Mughni akwai sharadi guda uku na wajen wajabcin ciyar da 'yan uwa na farko an yakunu fuqara su zama fakirai dan wanda yake da hali babu wajabci ba da ya wajabta ka ciyar da shi ko ka taimaka masa su zama lama da lahum ba su da dukiya wala kasaban yastaghnuna bihi an infaqi ghairihim ba su da kuma abin za su samu kuɗi wanda zai wadatar da su ga ciyar da su idan ba su da kuɗi fakirai ne amma suna da sana'a sana'an nan tana ishe suna samun abin da za su to nan ba wajabci sai dai babin ihsani sai ka ba su in ka tara su Ƙera suna samun albashi amma albashin nan na abin da zai ishe su ne amma kai ka dara su kana da wadata babin isani ne ka ba su amma ba wajabci haka nan ku gane idan ya zamana suna da karfin da za su nema kurin lalaci ne haka kurin dan wanshi yana da kuɗi yake neman kuɗi shi ya zauna sai dai a bashi a mai aure zaman ba abinci zai karba to wannan ma baya cikin abin da aka ce ai dan da hatta zakka wanda yake jan kakkarfa wanda zai iya nema manzo Allah ce bai da rabo a ciki ma'ana in har yana da abin da zai je nema ba bukatar a zo ana bashi kamata ya shi ya je kokari ya nema ya bayar ji da malamai sai ya bayanin cewa idan ya zama na jan ne zai iya nema kuma yana neman amma neman ba ya shi kamar halin da yawa daga cikin mutane a yau da haka zai iya nema din wani yana da tirida wani yana noma wani yana aiki amma abin da ake bashi baya isa shi albashin ba isa shi kila gidan haya yake kaga duk wanda yake gidan haya ai ba magana isa domin ba wanda zai so rayuwa a gidan haya ko kuma a'a abin da yake abu ne da yake cin ma'ana yau da gobe a samu je ba a rasa ko kuma kudin da ake bashi bai isa mai abinci wadatacce na wuta guda bai iya tumatar da shi gaba daya to wannan kaga kakkarba ne kuma yana neman to ya halatta a bashi zakka amma ga shi kato kuma yana nema kuma abin da yake kamar irin masu kwana shagon nan ga mutum shekara talatin da wani abu ya aure ba kuma yana aiki yana ɗaukar dubu arba'in kuma ga baban shi yana nan baba shi kila mawan shi yana nan gidan makota ma dai inda ya ya ba shi ake yi kaga wannan a dubu arba'in za ta ishe shi in ka zo zaka ke waye shi kar ka bashi saboda abin da yake na daidai karkafa ne na biyu kuma yana samu ba ba wani abin da yake bukata ga wancan magidanci da bashin sa dubu sittin ne magidancin amma yana da mata yana da ƴaƴa gashi a gidan haya yana biyan kan haya kaga wannan qawiyun ne muktasib kakkarba ne mai iya nema amma kuma yana buƙatar taimako dan abin da yake samu baya ishe shi to wanda zai samu abin da baya ishe shi wasu malamai suka ce ba zai iya aje a ga abincin wata shida ba wani ma zana cewa na shekara wannan fakiri ne Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin miskini da fakiri duk wanda suka ce wanda ba zai iya ajiye abinci shekara ba ko na wata shida fakiri kaga da yawa daga cikin yanzu an ce za ka ranta inna ba sadaqatu lil fuqara'i sai ga an zo bayi ne zaka fita ko an ce lil fuqara'i kana ciki wani ne kansa ciki wal amilina alaiha kana ciki wani mu'allafati qulubuhum dan wani ma an ba bashi in ya rasa kuɗi ma'ana sabon Allah ne sai zama kamar mu'allafati qulubuhum wafin riqabi ne za a fidda mutum to wanda ake bai bashi ma shi ma nau'i ne na wafin riqabi sai da Allah ce wal ghalimina to za ga irin wannan ba laifi a basu to amma idan ya zamana anan shi za su ce zama bai da dukiya ba da wani abin da za su wadata fa in kanu musirina in masu wadata ne bimalin au kasabin suna da dukiya ko suna da aikin yi da ya wadatar da su yastaghnuna bihi da zasu wadata fala na faqata lahum ba za a ciyar da su ba anan muna magana wajabci babu wajabci a ciyar da su lalle annaha tajibu ala sabilil muwasat tana wajaba ne a babin taimako babin muwasat wa wal mu'sir mustaghnin an al na sharadi nabi an an yakuna liman tajibu alayhi nabqa ma yunfiqu alayhi idan shi dan uwan da zai ciyar yana da abin da zai ciyar da su ma'ana yana da abin da zai ba su fadilan an nafaqati nafsihi abin da ya wuce bukatar sa shi shi ma idan kotu yau ne ba wajibi a shi ciya amma yana da kuɗin da ya wadaci shi ya bi karfin sa to anan ne zai ciyar imma min malihi wa imma min kasabi ko dai ta hanyar duk yadda ya mallaka ko ta hanyar aikin da yake yana samun abin da zai wadatar da shi fa amma man la yafdulu anhu shay wanda ba abin da yake rabuwa fa yawancin halin mutane yau ya dauko albashi ya biya bashi da washe gare za ka zo sai ka babu dubu biyar a hannunsa ga wannan ba abin da yake raguwa fa laysa alaihi shay'un to ba wajibi bane ciyar da su shi ma ba wajibi bane ciyar saboda hadisin Jabir da zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya koro hadisin Jabir da kuma hadisin Abi Huraira da wani mutum ya ce ya Rasulullahi ina da dinari manzo Allah ce tasaddaq bihi ala nafsika yi wa kanka sadaka da shi ma'ana ka amfani kanka da shi sai ce ina da wani manzo Allah ce tasaddaq bihi ala waladika to kashe wa dan kashi kai wa sadaka da shi sai ce ina da wani manzo Allah ce kashe wa matarka kun ga kenan ana bin dake dake kan shi dan shi matar shi har yanzu ya ce ina da wani sai manzo Allah ce ta tasaddaq bihi ala khadimika me maka hidima yi mai sadaka da shi ka ba me maka hidima yaron ka da yake ma aiki sai ce ina da wani sai manzo Allah ce anta absar sai ga sanin ina ya cancanta ka kai shi kuma kaga suka ce to da dan uwan bai da shi shi ma wannan kuma bai da shi abin da yake samu baya wadata shi to anan ba wajibi bane ciyar sai dai babin muwasat sannan sai suka yi maganar cewa an tambaye ibnu taymiya dangane da mutumin da yana da da yana da dan uwa yana da da dan ya ya tambaye shi ya bashi abin da zai ci sai ce in kana musiran wa abuhu mutajan idan ma'ana shi uban ne ya nemi ɗan ya ciyar da shi to in ɗan yana da hali kuma uban yana da bukata fa alaihi an yusiyahu tamama kifayati wajibi ne bashi abin da zai ciyar da shi zai zai wadace shi wa kazalika ikhwatuhu haka nan yan uwansa idza kanu ajizina anil kasr in ba su iya nema sun fita ba aikin ko kuma ba su da nema suna da nakasa fa alaihi an yunfika alaihim to wajibi ne ciyar da su idza kana qadiran ala zalika in yana da iko da dai sauran da bayanan da malamai suka yi da haka ciyar da maraya babi ne na ihsani babi ne na ihsani mai dimbin lada a ciki bal ma wanda yake sanya mutum shi ma baya Allah ya kawo wanda zai mai wannan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim Allah yana magana masu cin dukiyar marayu masu danne dukiyar marayu su ji tsoro su ma ba in sun bar bayan su masu rauni to mutum shi ma yayin da yake taimaka maraya to wannan zai iya wa shi ma bayan ya shuɗe Allah ya taimaka wa nashi kuma ya kawo wanda za su taimaka wa nashi da aka cirar da maraya abu ne mai kyau ciyar da 'yan uwa kuma mun ji tafsirin shi sai in ya zama suna da cikin halin babu ba su iya nema ko abin da suke nema baya wadatar su ko kuma ya zama da shi yana da wadata kuma wadatar da shi ta ta biya masa bukata da haka sai ya dora akan akan bukatun su to wannan shine a abinda malamai suka ambata amma idan ya zamana suna da wadatar su ko suna da aikin da zai wadace su babu bukata a ce anan sai dan uwansu ya ciyar da su ina ganin anan za mu tsaya kan tambayoyi sai mu shiga cikin tafsirin mu na yau za mu tashi kan aya ta saba'in da tara haka ne ko wa amma safina amma safina billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فارت عن عيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا a yanzu qadir ya shiga warwarewa annabi Musa abubuwan da suka rikitar da shi inda an kai makura yanzu a rabu inda ya ce haza firaqu baini wa bainika rabuwa za a yi sai yake yanzu zai warware masa abubuwan da ya tambaya sai ce amma safina kaga wannan jirgin ruwan na li masakina ta wasu miskinai ce ya'maluna fil bahr suna aiki da ita kan kogi suna aikin kodago ko dai daukan mutane su aiki ne da suke da ita a kogi fa aradtu ana ha sai ne nufi in aikata ta mata aibi zama tana da nakasa a wani bangare wa kana wara'ahum malikun domin a gabansu akwai wani sarki ya akuzu kulla safinatin ghasba yana kwace duk wani jirgi mai kyau ghasban kwace sai ya karbe su waye gari ba su da komai wannan yasa na cire wannan Allah ya mata illa ta yadda idan sun zo da ya duba ya ga cewa ba ta da kyau sai ya gane su domin da Allah ce ya akuzu kulla safinatin nan malamai suna cewa ana kaddara jimla, ana kaddara siba ta safina ay ya'khudhu kull safinatin salihatin ko kull safinatin jamilatin ghasba saboda me aka kaddara wannan saboda ce ce fa aratu an aibaha ina son aibata ta kaga kenan ya nuna idan yayi mata rauni ya lalata ta ya nakasta ta ba zai kwace ba sai nuna ashe baya kwace jirgi sai wanda yake kikkiawa anan fadin sa amma safinatu kaga wannan jirgin ruwa fa fakanat ni masakin na miskinai ya'maluna fil bahr suna aiki da ita a cikin teku na ga muku anan wasu malamai suka ce su suke yi da ita wani suka ce kodago suke suna daukan mutane ne su dauka su aje aikin haya kenan wani suka ce a'a abinda suke yi da ita suna bada hayarta a aiki da wannan safina din a dawo da ita su samu abin kashewa almuhim da ita ce madogararsu a nan imamul qurtubi yake cewa wannan aya da ita malaman da suka ce miskini ya fi fakiri suka da wannan aya suka ba suna cikin abin da suka kaba hujja kace kun ga anan Allah ce amma safinatu fakanat li masakina sai nuna miskinai suna da ma wani abu na da da suke aiki da shi sai nuna sun bi fakiri da haka Usman da suka ce miskini ya fi fakiri talauci dan miskini gashi Allah ya nuna har suna da wani abu wanda a yau kana da jirgin ruwa ai ka tashi daga sauran miskinai ba za a yi magana akan ka su ba can jirgi ne na irin kwale-kwale na katako ba irin yanzu na na zamani ba dan kada wani alhajin yana da katon jirgi ce to kun ga ma a shi mu miskinai ne ba kai ake nufi ba can irin jirgin ruwa irin nasu na yanzu ai ai ai kuɗi ne yanzu ba ba jirgin ruwa ba ko tirena ka mallaka ai kana da kuɗi ko kana da kana da tirela taka ce wadda take kai kawo ai sai a ce kai kai ba za a ce ma miskini ba ta farar daya to da haka bare wanda zai mallaki jirgin ruwa da haka jirgin ruwa ne a wancan lokaci sabina ce irin tasu kwale-kwale ne na na katako da ake yi suna dan yin aiki suna samun abin da ake kamar yanzu ne irin a ce mutum yana da yar mota sa da yake haya yana daukar mutane ya dire ya aje haka ba za ka ce mai arziki ne. ko wanda yake aiki da babur a daidaita sahu ko yake da babur na haya yake daukar mutane kaga duk waɗannan suna da aikin da suke samun abinci amma na bai cire shi daga miskinai ba tunda wani aiki ne da yake ana samun abin da za a rayu da shi ne abin da za a kare mutunci da shi to su ma irin su ne a wancan lokacin amma yanzu wanda yake da jirgin ruwa gaskiya magana ba miskini bane to wannan ne cikin wannan yana cikin dalilan da yasa su malamai suka ce miskini ya bi fakiri wannan sabani ne da malamai suke cewa tsakanin miskini da fakiri wanne yafi babu wanne ne za a ce fi wani talauci domin a guri ɗaya haɗa sai ce inna masadaqatu lil fuqara'i wal masaki sai nuna miskinai da mafakire da man to an kana so ka tantance ya za yi wannan kuma sabanin kila amfanin zai zo idan ga fakiri ga miskine inda wani zai ce a kalli zumin aya to sai a ce wa Allah ya fara faɗa inna masadaqatu lil fuqara yau zai to a fara ba fakiri sannan wal masakin sannan miskinai wasu malamai suna cewa waɗannan miskinan su goma ne wasu da ce su bakwai ne wasu ma har da ambatan sunayensu da wane da wane da wane wasu da ce a a ai guda goma ne biyar suna iya aiki biyar ba sa iya aiki a nan wasu suka ce ai akwai ma'ana mai kuturta tare da su akwai mai ido ɗaya akwai gurgu akwai kuma wanda yake da cutar gwaiwa waɗanda su ne suke iya aiki da jirgin ruwa na biyar kuma محمولا لا تنقطع عنه الهما شي ما biyar din cikin zazzabi yake cikin rashin lafiya yake shine karamin su guda biyar din kuma wanda ba sa iya yin aiki suka ce makaho ne ɗayan ɗayan kuma baya ji ɗayan kuma baya magana akhras ne ɗayan kuma baya baya baya tashi kullun a zaune yake yana da cutar zama ba iya tashi ɗayan kuma mahaukaci ne to wannan jin kama kama ne Allah bai faɗa ka ba duk kokarin dai a faɗi wasu abuwa ne amma kaga da an ce masakin shi za ka ta jiro masu nakasa wanda kuma ba ba ba ba lalle bane sharadi miskini ya zama yana nakasa kamar yadda muka faɗa ga wanda bai iya mallakar abincin wata shi da miskini ne amma zaka zabe shi garau ina, ma za ya gudu ya wuce ka kai da ke da kuɗin ko in za ya kokawa ya buga ka da kasa amma miskini da haka ba maganar a ce wai miskini sai wanda yake da nakasa ba ba ba wannan sharadin yace fa aradtu an aiba sai ne nabi in sanya mata aibi ai aj'aluha zata aibi mene ita mai aibi dan mai wakana wara'ahum malikun a gaban su labazin wara'a nan yana nufin a gaba da za su je duk da imamul qurtubi ya ka magana ibnu atiya yana cewa wara'a din nan tana nan a ma'anarta baya amma bayan ai ta yace tana zuwa a siyakin magana siyakin magana yake tantance me kake nubi idan yanzu yanzu misali a larabci mutum zai iya zuwa ya tsaya ce ma za ra'a? ya ce ai wara'i kauman me me a baya ce ai bana wasu mutane ne jarumai da duk wanda ya haɗu da su kaga hu? su mutanen da suke tambaya ai ba bayan su bane tunda tafiya suke ma'ana hanya ce za su bi suka gama da mutum ma za ka me baro a hanyar ya ce ai wara'i kauman akuya ai nan hanyar ni inda na baro nan baya akwai wani wasu mutane masu karbi duk wanda ya bi gurin su sun illa sun kwace mai dukiya kaga su da suke tambayar ai gurin suka fuskanta kaga gaba ne a gurin su shi kuma da gurin ya fito ka gurin menene wara'a ne a gurin shi da yake cewa wara'a din ala babiha sai dai su yaki yana tantance mai ake nabi to duk ma dai kowane bayani ne shi dai nan da yace wa kana wara'ahum yana nabin in ya bar su za su je su iske wani sarki malikun wani sarki ya aqudu kulla safina yana kwace duk wani jirgi kyakkyawa ghasban kwacewa to anan wasu na ta magana wani sarki ne kokarin a a ayyana shi su ce wane ne su ce wane shi ma wannan babu babu ko bai inganta ba yadda Allah ya bar abun haka haka yake a rufe amma maganar a ce sunan shi wane ko kuma a'a shine wane duk wannan abu ne yana buƙatar dalili babu kuma wani dalili da ya gwada haka wannan shine dalilin da ya sa Khadir ya aibata wannan abu ya dan mata huda ta yadda in wancan ya gani zai kyale a wuce da ita wannan ne sa malamai suka ce yana gwada mana halaccin bata wani bangare na dukiya nan a gyara sauran me kuma ya sara dukiyar gaba ɗaya ya halatta a bata wani bangaren don a tsirar da sauran misali suka ce wuta ta kama guri ba iya kashe wutan nan sai an falla koba sai an balla kaga dan lalata gidan ne to ya halatta a falla kobar a cire ribin a shiga dan a kashe wutar dan aka bata za ta kona dukiyar gaba daya suka ce waƙafi ne aka yi ne wani misali a samu mutum mai dukiya ya zo na cikin garin dawakin duba ya shaguna reras guda talatin ya ce ya bai masallaci duk abin da za su kana dukiya a ba masallaci ya yi waƙabin shagunan gaba ɗaya ga masallaci sai yau da gobe sai ya zama sun lalace har ba wanda zai ke kama haya ya zauna to ya halatta ka ce a lalata guda biyar a gyara biyar dan biyar su amfani mai yanko a su duka su lalace to sun ta ka misali na irin wannan kun ga anan khadir ya yi wa wannan abin jirgin ruwan aibi dan ya kubutar da shi saboda in bai aibin ba bai aibata shi ba to za a rasa shi gaba daya to da a rasa gaba daya gwara a dan lalata shi dan a tsira da shi gaba daya kaga wannan abin da yake zahiri na Musa bai san haka ba wanda ko da shi ma in ya san haka haka zai yi ko da shi ne ya san haka haka zai yi to da haka yanzu ba wani abin da zai ce ya ji wannan hujjar ta gamsar sai ya ce wa ammal gulam وأما الغلام mu'minain fa khashina ay أن يرهقهما wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما نعم سيتي وأما الغلام أما ولا يالا da Kadir ya kashe fakana abawahu mu'minaini iyayen shi mu'minai ne iyayen shi guda biyu abawahu anan ana nufin baban shi da baban shi an kada bazan abu min babu taqlibi kamar da ake cewa rana da wata kamarani ake cewa Abubakar da Umar umarani bana ga ce abawani mana iyayensa baba shi da baban shi mu'minaini mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma sai muka ji tsoron kada shi kuma ya zo ya tilasta su ya dora su ya rinjaye su tsuguyanan wajen wuce gona da iri wa kubran da kafirci kada ya ya mai da su kafirai wannan yasa fa aradna sai muka yi nufin an yubdila lahu an yubdila huma rabbuhuma ubangijin su ya canza musu khairan min wanda ya fi shi alkhairi zakatar wajen tsarki wa aqrabu ruhma ya su kuma jin kai da tausayi to wannan yasa ya yace wannan shine dalilin da yasa Qadir sai ya kashe wannan dan dan dalilin da yasa ya kashe shi kenan anan yace amma wa ammal gulam amma kaga wannan yaron fa kana muminai ne, iyayen shi mu'minai ne amma shi ɗan bisa abinda Allah ya sanar da Khadir in har ya girma tare da waɗannan iyaye to zai raba su da imani zai mai da su kafirai ko dai malamai suka ce ko dai saboda tsananin san shi da suke yi ko kuma saboda tsananin karmin su da zai fi zai gallabe su har ya mai da su su zama masu ɗaga masu wuce gona da iri sannan ga kafirci to jin tsoron wanda ya ce na sai muka ji tsoro an yurhiqa huma kada ya zo ya ɗora musu ma'ana ya ɗora musu kafirci ya canza su da ƙarfi zama kafirai to wannan dalili ne fa arajna an yubdila lahuma rabbuhuma sai muka so mu ubangijin su ya canza musu khairan minhu zakatan wanda ya bi shi addini ya bi shi nagarta ya bi shi tsarki wa aqraba ruhuma kuma ya bi shi jin kai ya bi shi ma'ana zumunci da zama mai jin kai wannan yasa sai ma'ana kadir ya kashe shi to kaga anan in babu wahayi sai yaya wannan abu zai faru shi sa ya ce wa ma fa'altuhu an amri can ƙarshe saboda anan ba yadda za a yi ka iya mutum ya iya gane cewa wane din nan in ya girma zai zama kafiri ɗanka ne ko ba ɗanka ba ne ba za ka iya ganewa ba shi sa abdullah ibn abbas da wani ba khawarij ya tambaye shi kashi yara ya halatta kashi yara kame da khadir yayi sai ce in ka san abin da khadir ya sani dangane da yara to ya halatta ka kashe shi kaga min babu ta'liqi bil mustahid an allaka abin da wani abin da ba zai ba ya zai sani ba khawarij ya za ka sani cewa wannan yaron ya girma yo ba ma dan musulmi ba ko dan arne wanda arne ya ta haifa da arne musamman irin kasashenmu na musulmi ba ka iya yanke cewa wannan iya girma kafirci zai zai iya girma musulunta nawa aka samu to bare kuma wanda iyayen shi ka duba a ce bakana abuwahu mu'minai ne mu'minai ne da haka wanda yake nuna maka aiki ne da a gina akan nafsi akan dalili kuma kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa in har mutum zai iya ganewa din da zai iya yi to da ya halatta yi din to amma an da lahu zalik sai ya mutum zai iya gane cewa wannan yaron zai zama kabiri bare kashe bal ana kashe yara a musulunci amma a wasu lokuta a wasu yanayi kamar yanzu suka dau kayan yaki ana yaki suka dau bindigogi da menene suka shiga suna kashe musulmai ya halatta a kashe su ya halatta a kashe su ko kuma ya zama na ba yadda za a yi a kubuta daga arna da tabirin sai an kashe ƴaƴan nasu sai riga sun yi garkuwa kuma aka ba su akwai illa ga musulmi in ba a kawar da su ba akwai illa sai a halaka su gaba daya saboda a kubutar da wannan amma in ba haka ba aka kurin ake yaƙi ba a kashe mata ba a kashe yara ƙanana ko da gari a kama yaro ƙarami wanda bai balaga ba a taɓa shi in dai ba makami ya ɗauka ya shiga yana yi ba haka nan mace ma wadda bata shiga cikin yakin ba ta yi ba a kashe ta ba a kashe tsoho yasa za ka irin wannan hayaniya yanzu da ake yi a ji a kashe kowa da kowa da sunan jihadi ba jihadi ba ne. ba da za a yi zama jihadi haka saboda ka kashe arne daya ka kashe musulmi talatin arba'in hamsin kuma a cikin gari na musulmi ba ma na gari na a cikin garin musulmi wannan ba da za a musulunci ya halatta wannan zubar da da jini da kashe mutane ba shine makasudi na na cewa ai jihadi ba ba Allah ya shar'anta jihadi bane dan a kashe a kashe a kashe ba shi bane manufa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah saboda addinin ne shi yasa ko ta gobe ka daga zaka buga mutum ce ashhadu an la ilaha illallah aka ce kyale shi ko a gurin yaki ne ko da a gurin yaki ne ko da wani da wani da wani amma shi aka zo kan je kalmar shahada anan asamu min dai ma ahum wa amwalahum ya bada kalmar da ta kare jinin shi da duke shi wa hisabuhu ala Allah ta'ala to ina kuma ga ba yaki yake ba ana zaman lafiya a je kasuwa a je masallaci a je makaranta babu addinin da zai halatta wannan wani addini da ya halatta wannan addinin musulunci addini ne mai tsari fiqhul jihad mutum ya karanta ya ga tsarin jihadi a musulunci babu ba addinin da yazo da irin shi babu addinin da yazo da irin sai dai da yake yanzu duniya ta zamana musulmi ba su suke da kafafen yaɗa labarai ba kuma bahaushe yana cewa dokin mai baki ya fi gudu sai zama ne yanzu aka yi kalbu kashe mutane da ake yi da salwantar da dukiyoyi da ta'addancin da arna suke a duniya yanzu bai kama kama wanda musulmi suke ba bai kama kama shi ba da wanda suke a ba da wanda suke a yanzu amma sai aka yi kalbu sai aka mai da kamar musulmi ne bai yi har ma wasu shashashai mahaukata cikin jami'an tsaron da ba su da fahimta in arne ya zo shi sai ya wuce sanar alim kai musulmi ka zo sai aka tuhumar ka bayan kuma inda kallon abin da yake baruwa ne arna ya kamata a takura shekara nawa isra'ila tana kashe mutane shekara nawa yau a isra'ila tana kashe balasina? ba babba ba yaro ba mace ba namiji ta rusa gidaje bila adadin ga mutanen gaza ka dube yadda suke rayuwa a su a gurin gurinsu amma duk wata doka ta duniya da ka sani ta saka ba ta take ta Ta sa kaba ta take ta ta'addanci wanda duk duniya an yi ita baki ta'addanci ne amma an kasa magana a kai kullum kashewa take yi yanzu sojan Isra'ila yana tsaye idan ya ga ya ga musulmi kullum sai ya harbe shi an magana ce ya ya dawo kaya sokiwa da ko yayi kaza shekara nawa yakin da aka yi a Afghanistan dubban dubban waɗanda aka shi Allah kaɗai sun iya wanda Amerika ta kashe ko kun manta ana biki za a zo biki ba biki ba a je hoban Ta dai mai biki ai ba magana tashi hankali a tare da shi mutumin da yake biki ai ya fi kowa sanin zaman lafiya a ranar da farin ciki a je hoban a kashe mata da yara ba abin da baya afghanistan ba sannan aka zo aka shiga iraki tun gabanin ma saddam a kashe shi takunkumin da suka sa na tattalin arziki ga ga Saddam Husaini yayi sababin mutuwar mutane ɗaruruwa miliyoyin mutane da Allah kaɗai sun iya su. saboda yunwa da talauci da wahala sannan aka zo kuma ka shiga kasar kowa duk duniya kowa ya tabbatar cewa abinda aka ce an yabi Saddam Hussein dan shi ƙarya ne babu kowa ya sani amma sai da aka shiga aka halatta kasar a kashe da kashewa aka ruguza aka abin da aka dama duk masu yin waɗannan ba Amerika ce jagora kuma Amerika nan kasa arna ce kuma arna ke mulkinta kuma sojojin nan masu yin wannan ta'addanci, in ga gaza su kashi 100 kashi 99.9 arna ne amma duk wannan ba a magana sai yanzu wanda dalilin wannan takurawar ne dalilin wannan takurawar da ake wa musulmai an kashe afghanistan rasha ta yi ta gama amerika ta shiga ta yi an zo iraki an yi a shi ya haifar da masu wannan tsaurin masu wannan ra'ayin tsaurin ganin ya ma za su shi ya haifar da su samar da su akai yanayi ne ya haifar da su sai yau kuma sai aka zo sai aka juya lamarin da haka duk waɗancan baki sa suke musulmi ne yake kisa Isa a a a kafin Allah madaukakin sarki da ni'imarsa da falalar sai babu zama lafiya a wannan ƴan kwanaki wai zaka je road block sai ga wai kai kana musulmi ka aka kai kallon wai tsoro wancan kuma arne ne wai shi ya ya wuce wai shi ba dan ta'adda bane saboda shi mai tsayawa jahili ne bai san mai duniya take gudana ba ko kuma saboda makiyi ne bai san ma'ana me abin da yake na gaskiya ba ko kuma son zuciya in ba san zuciya bai da ka bincike wannan bincike wannan tunda yau idan ma'ana arna sun tsaye sun ce musulmai na kashe mu, mutane ba ba gaida ba dalili su ma suna yi dukkan wajaci ce kuma a musulman guda nawa ne suke yi guda nawa ne suke yi in za a auna da wanda suka yi in za su ɗauko tarihin musulunci su ce ai Allah ya ce qatilul ladina kum min al kufari wal yajidu fikum ghilza qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir duk su ɗauko irin wannan nasoshin inda za a koma da tattaban su hatta a taurar da suke da'awa a koma a karanto nasoshin sai kaga an ba zai gano ba in ka karanta talmud at-talmud irin abin da yahuda suke dogara da shi talmud asali sharhi ne da suke wa a taura da rubuce-rubucen malaman su wanda suka bari masu suka shi da at-taura din duk wani wanda ba hude ba Allah ya halice shi dinga zan bawa to bai hude kuma karan ba hude ya bi wanda yake ma'ana mutum wanda ba hude ba haka da duk wanda ba hude ba dukiyarsa da komai na shi haka yake rubuce a cikin su me yasa ba za a dauko ba amma da alkur'ani abu ne mai tsari karanta hadisi ta ci wasiyar da manzo Allah yake wa mujahidai da haka dai wannan abin da Khadir yayi wani abu ne da yi shi da umarnin Allah kuma ga dalilin da yi kuma da wannan yaro zai mai da iyayen shi kafirai gaba ɗaya su ɗunguma wuta ware shi kadai a rasa su kuma tsira kuma na tabbata yau ko ni ne ko kai ne a ce wannan ɗan zai zama sababin ka shiga wuta to na san zaka roki Allah da ma kada Allah ya baka dan da zai zo sawa min shiga kauta mutum da wanda yake cewa ni da wannan haihuwar wannan gwaro ma ban haife shi ba saboda ya zama mai bala'i da musiba to kuma bala'i da musiba na duniya ba komai bane akan na lahira to kaga da za a ba mutum zabi ko kai kai a baka zabi a ce a baka da baka da shi a baka shi kaddara ba mutum bai taba haihuwa ba ce ga da a baka amma ba zai sababin shigar ka wuta da kuma a kyale ya kamata ka samu rahmar Allah wannan fi kowa zai ce a na haƙura da shi wani in je in game da rahmar Allah maɗaukakin sarki da haka shi ma abin da ya a nan wani abu ne da yake idan an duba sai a ga abu ne da yake ma'ana a fili kuma ya gina shi bisa umarnin Allah sai ce wa ammal jidaru وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا نعم يتي وأما الجدار sai kuma kan garu katanga wanda ya je tayar da ita fa kana li gulamaini yatimai na wasu yara ne guda biyu marayu fil madina a cikin wannan birni din cikin wannan alƙarya din wa kana tatahu kanzul lahum a karkashin wannan garon akwai dukiyarsu. su wa kana abuhuma salihan baban su kuma mutumin kwarai ne fa arada rabbuka sai ubangijinka ya nufaci an yablugha ashiddahuma su kai karbin su su kai wayansu wa yastakhrija kanzahuma su fitar da dukiyarsu rahmatan min rabbika wannan fa duka rahama ne daga ubangijinka wa ma fa'altuhu an amri ban aikata shi ba bisa ganin dama na zalika tawilu wannan shine bayanin shine hakikanin Malam lam tafqi alaihi sabra abinda baka iya hakuri akai ba wa amma jidar wannan garu da ya tayar fa kana li gulamaini na yara ne guda biyu yatimaini marayu maraya shine wanda ya rasa uba yana karami a dabbobi wanda ya rasa uwa shine maraya yana karami a mutane wanda ya rasa uba ko ya rasa uwa da uba yana karami kafin ya balaga da zarar mutum ya balaga ya tashi daga maraya a shari'anci me za a yi maganar maraya bayan balaga to kusan kowa ma maraya ne wai zai ga kato yana cani ni ba maraya ne ko ga mace katuwa tana ca ita ya ce to marainiya ce dan baki da iyaye amma a babin shari'a kin fita daga marayu kin fita daga marainiya maraya shine wanda yake karami bai kai lokacin shari'a ba bai iya gane abin da yake daidai da wanda ba ba yana hali na karami to waɗannan iyaran marayu ne fil madina a cikin wannan birnin suka ce ya halatta ga kira alƙarya da almadina kun ga aicen cayi hatta idza ataw ala haka ai take taw ala qaryatin ko istatama ahla qaryatin istatama ahlaha aka kira ta da qarya anan kuma ka ce fil madina za ka iya kiran alƙarya ka ce mata almadina wa kana kan kanzul lahum karkashin wannan garin akwai dukiyar su malaman tafsiri sun yi ta sabani wace irin dukiya ce wasu da dukiya ce mal dukiya ce kamar yanzu ka ce naira ce da dala ko yanzu mu ce dala tunda ita ce kuɗin duniya da ita ake haɗu wani kuɗi to a ce ita ce a gargashi wasu ka ce a ba dukiya ba ce takarda ce a cikinta da rubutu an rubuta kaza an rubuta kaza ita ce matsayin dukiya shi ne abin da yanzu karki za su wannan amma dai magana bai inganci kamar yadda Allah ce kanzun lahu ma dukiya ce mahaifinsu ya sanya ya boye da haka wannan gari in ya faɗi dukiyar za ta fito mutane za su gani za su kwashe Wakana abuhuma salihan baban su kuma mutum ne na kwarai da haka yanzu albarkacin baban su Allah ya kare musu dukiyar su sai za suka ce wannan aya tana nuna Allah yana iya kiyaye ƴaƴa saboda salaha da nagartar baban su in mutum ya zama na kwarai to wannan nagartar za ta iya shafar ƴaƴansa da jikokinsa da ma masu biye musu dan wanzu ce abuhuma na na rabin kakan kakan kakan su to amma zahirin aya ta nuna baban su ne mutum ne managarci sai wannan nagartar sai ta yana so hata amfani ƴaƴa ke sa da ake san ɗa nagari ana son uba nagari saboda kowanne zai iya amfanar kowanne fa arada rabbuka sai ubangijinka yayi nufi ku duba anan ladabin magana can khadir da yazo wajen magana ku da jirgi yace fa aradtu an aiba ni ne ne nufin in ji wa jirgin ciwo in lalata shi aibata shi amma da yazo zo nan sai ce fa'ara da rabbuka saboda nan alkhairi ne kai tsaye sai dangana shi ga ubangiji can kwa kaga yace fa arada rabbuka an yi ba hasib ban bara kai bai yi ba ubangijin ka yayi bai sanya mata a sai ce fa aradtu an aiba anan kuma fa arada rabbuka an yabluga ajdahuma ubangijin ka so su kai karfin su suka ce shekara 40 su kai matsayin da za su balaga su gane abin da yake daidai wa yastaqrija kanzahuma su fito da dukiyarsu rahmatan min amin rabbik wannan maf'ulin ne li ajli ai duk wannan abin ya faru ne rahmatan min rabbika dan wata rahma daga ubangijinka jin kai ne na Allah madaukakin sarki sai ya kaddara waɗannan abubuwa duk suka faru daga cikin har da gyara wannan ma'ana katanga wa ma fa'altuhu an amri to baga toshen magana ba fa nayi bane danganin dama na Allah ne umarce ni ilimi ne sanar da ni akai zalika tawilu wannan shine bayanin shine haƙiƙanin shine fassarar malam tasqi alaihi sabra abinda baka iya haƙuri akan shi ba anan sai yace tasqi duk suna karanta da tastati amma dai qira'atu jamhur shine tasqi wasu yi kokarin su ma'ana fitar da wata nukta wata ba'ira ta ilimi suka ce ana abin da bai sa bai sa ce tsaye ba sai ce tasqi domin a can haƙurin ya fi wahala can baya kai haƙuri kan abin da baka san haƙiƙanin shi yana da wahala da haka shi za ki ce qala alam aqul laka innaka lan tastati'a qala da lokacin da yake tambaye zai ga cewa ba za ka iya haƙuri da ni ba sai ka tastati amma na ce ce malam tastati domin yanzu ma'ana ya gaya masa abin ga yadda yake to abinda ma'ana ka kasa jurewa kai hakuri wanda da kai hakuri wani abu ne mai sauki za ka gane yadda yake yi to wannan shine karshen kissar Khadir da Annabi Musa da Allah ya kawo a cikin wannan sura a cikin alkur'ani kuma in ban da nan ba inda za ka je ka samu wannan kissa a cikin alkur'ani nan Allah ya magana wannan kissa da kun ga Allah ya da labarin annabi Musa a wurare da dama amma ba a bada labarin shi da Khadir ba sai a wannan wuri akwai masail da suna da alaka da ba zai taɓa yiwuwa ba in dai za ka yi karatu na gaskiya ka karanta wannan kissa baka tattauna waɗannan matsaloli guda uku ba matsala ta farko shi qadr ne matsayin shi annabi ne ko wali wannan ta gabata cikin karatu wurin da da cewa annabi annabi ne ba ba wali bane dan wanda suke cewa wali ne suna kokarin su ce wali ne dan su gaba hujja cewa wali yafi annabi dan ga annabi an turo shi gurin khadir to wannan ba ba ita bace magana mai rinja magana mai rinjaye a khadir annabi ne yadda muka yi bayani a baya matsala ta biyu shin yana nan a raye ko ya mutu dan akwai labarurruka tili musamman daga sufaye da suke sha khadir ya sha ma'ul hayati wani ruwa ne da an sha ba a mutuwa da haka yana nan yana kewayawa in ka kai matsayi a sobanci ka taka mataki a da shi da haka akwai labaruka da yawa zaka ji wani ya ce na haɗu da Khadir ya bani kaza ko ya ce min kaza ko na haɗu da Khadir ya ce min kaza suka ce yana nan da ran to wannan matsala ta bi kenan wanda babu ko shakka ko wanda suke cewa Khadir yana nan da rai abin mamaki har Abu Abdullah Al-Qurtubi Imam Al-Qurtubi cikin tafsirin shi ma fahimtar da ya akai kenan Khadir yana nan da rai akwai bata wadda aka nakalto daga ibn taymiya cikin majmu'ul fatawa an tambaye shi dangane da khadir ya ce yana nan dare amma nan fatawa akwai shakka a kanta domin na daidai an samu kishiyar ta sabaninta daga ibn taymiya din nabi kuma almajiransa na kusa da shi wanda suke kudda tare da shi bal ma su ne masu sharhantar ilimin sa kamar ibn al-qayyim ya nakalto cewa khadir ya mutu da ku ibnu taymiya na da fatawar yana nan dare da zai kawo na zo mana da littafin almanarul munib almanarul munib fi sahihi wa da'if na ibnu qayyim al-jawziyya zan karanta mana bayanin da ya akan khadir dangane da wannan matsala din ce yana nan dare ko baya nan dare littafin ga karami ne zaka iya mallaka shi in kai zuciya yau cikin dare ma zaka iya karance shi bai da bai da yawa ina iya tuna wani abu mai ban sha'awa zan faɗi shi ne dan tazkira ga ɗaliban ilimi tunatarwa ga ga ga ɗaliban ilimi dan su koyi hanya ce ta magabata sukan yi ta ah, a 2015 Allah ya kaddara mun je Egypt mun je ziyarar baje koli littattafai da ake di shekara shekara to sai zama tafiyan mu uku ne muka yi da yaya na ko na da Muhammad Sani Umar da kuma abokina amini na da Ibrahim da Sina sai kuma ni to sai kuma muna guri ɗaya mun sauka a guri ɗaya da aka sai daga ciki sai dafta ce to kun ga abin da za a yi mu nemi tafi mu dinga karanta za mu yi kwana tara ne zuwa goma to maimakon ya zama mun tafi haka dama haka magabata suke yi ko a aikin hajji za ka suna karatu to abin da za a yi in mun je gurin sai littafan nan mu nemo ƙananan littattafai da za mu sanya mu karance su cikin wannan kwana goma farko dai Allah ya sa sai muka zaɓi wannan littafi almanarin mu ne kun ga an na rubuta ranar da muka fara karantawa da gurin da muka karanta a gefe na rubuta cewa bada'ana bi qira'ati Hazar alkitab yawmin Khamis. alkhamis mun fara karanta wannan littafin rana alhamis 16 ga watan 4 1436 wanda ya daidai da biyar ga watan biyu february kenan a 2015 misira alkahira sai na rubuta sunan doktor na rubuta kuma sunan da ibrahim da sina muka fara karanta wannan littafi muna karanta shi kullum bayan sallah asuba mukan zauna awa daya mukan ja baki inda ya kamata a bayani sai ai mana bayani mun kare karanta shi ranar lahadi 19 ga watan hudu mun fara shi kun ga 16 ga watan hudu a 19 ina ji a 19 ga watan hudu amma na miladiya bakwai ga watan biyu bakwai ga watan biyu wanda mun fara shi biyar ga wata mun kare shi bakwai ga watan biyu 2015 kun ga kamar kwana biyu kenan duka muka ɗaukar mu to a ciki ibn al-qayyim ya zo yana maganar khadir sai shi wannan littafi yana bayanin yawanci babi yana littafi abin da yake magana kan hadisai al-manar al-munif fi sahih wa dha'if ibn al-qayyim yakan kore ce a babi kaza hadisan da aka ambata duka ƙarya ne kamar hadisi kaza da aka ce kamar hadisi kaza da aka ce yawanci abin da yake ambata kenan sai kuma ya ka irin ka'idojin da za gane hadisi na ƙarya in ga hadisi ya zo da wani abu dan karami ya kunso lada mai yawa ce to alamar hadisin akwai alamar ba gaskiya bane ko in ya zo ya kunshi wani abu kaza da kaza haka ko irin abin da ya saba dukkan hankali na duniya ce wannan hadisi kaza irin wannan to sai ya zo sai ce faslun wa min hada da cikin irin waɗannan hadisai al ahadis allati zukira fiha al khadir wa hayatuhu hadisan da aka ambaci Khadir da rayuwarsa kulluha kadhibun duk wani hadisi zai ce Khadir yana nan da rai bai mutu ba ƙarya ne wala yasihu fi hayatihi hadithul wahid ko dai bai inganta ba wanda yake magana yana nan da rai amma magana Khadir tabbas an yi shi mun karanta hadisi manzo Allah ba labarin shi amma ne yana magana a ce wai yana nan da rai shi ce ƙarya ne ka hadisi kamar hadisin da ake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana fil masjid manzo Allah yana masallaci fa sami a kalaman min wara'ihi sai jirance daga bayan shi fa zahabu yanzurun sabbin ka tabi su duba fa idza huwa al-khadir sai gashi khadir ne yace wannan hadisin ƙarya ne wa hadith da hadisin da ake cewa yantaq yantaqil khadir wa ilyas kullu amin wai annabi ilyas shi ma yana nan da rai da shi da khadir suna haduwa kowace shekara zuwa ƙarshen hadisin da hadisin da yake cewa yajtami'u bi ta jibrilu وميكائيل والقدر الحديث المفترى الطويل hadisin da yake cewa mala'ika jibrilu da mika'ilu da qadir suna haduwa a arafa wani dogon hadisi na ƙarya yace duk wannan misalai ne na irin hadisan da aka su inganta ba sai yace su ila ibrahim harbi an tambaye ibrahim al-harbi an ta'mir al-qadir wa annahu ba cewa an raya qadir kuma yana nan fa qala sai yace man ahala ala ghaibin duk wanda ya nausa ka yace ka je gurin wanda baya nan lam yantasib minhu to ma'ana ba za a ci galaba ko bai adalci ba wanda zai ce yanzu wanda ya ce qadir ya ga mana inda yake a wani guri tare da wa me yasa bai fito ba kaza wa ma alqa hadha bainan nas illa shaytan shedan ne ya wannan cikin mutane shine ya jefa cewa qadir yana nan haka haka ibrahim al-harbi yace wasu ila al-bukhari an tambaye imam al-bukhari an al-khadir wa ilyas dangane da Khadir da Ilyas hal huma ahya suna nan da rai aka tambaye Imam al-Bukhari mai littafin Sahih al-Bukhari fa qala kayfa yakunu hadha sai haka zai kasance wa qad qala nabi sallallahu alaihi wasallam ala ali manzan Allah ya ce la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala zahri al-ardi ahadun manzo Allah wata rana ana zaune wata riwaya ya rage wata ɗaya ba duniya sai manzo Allah ce duk wata rai da ke numfashi a bayan ƙasa daga yau din nan ba za ta ƙara shekara ɗari ba a bayan ƙasa suka ce to in ma yana nan dare ai ya kamata ya mutu tunda manzo Allah ce a bayan ƙasa duk da wasu sun yi tawili sun ce ai mala'iku ba sa ciki aljanu ba sa ciki shi ma baya ciki tunda annabi Isa baya ciki ai mala'iku nasu ya fitar da su haka nan annabi Isa nasu ya fitar da shi amma Khadir ba nasu da ya fitar da shi da haka bukhari ce ya za a haka yi kibaru an zalika kasirun ghairu mu min al'imma an tambayi da yawa daga cikin malamai wanda ba bukhari ba fa a duk wanda aka tambaya sai karanto ayat Allah ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda wa sa'ila anhu shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah an tambaye shaykh islam ibn taymiyah fa qala law kana al-qadru hayyan ibn ce ai da yana nan da rai la wajaba alaihi an ya'ti annabiyya da wajibi ne zo gurin annabi wa yujahida baina yadihi yaki tare da manzon Allah wa ta'allama minhu ya karatu gurin manzon Allah wa qad qala annabi sallallahu alaihi wasallam yawm badr shi ma manzon Allah ya faɗa ranar badar yana cewa Allahumma in tahlika hadhihi al-isaba Allah in ka halaka waɗannan jama'a da aka fita yakin badar Allah ya kalli sahabbai su 313 ko 14 ko 17 yace Allah in ka halakar da waɗannan jama'a la tu'bad fil ardi ba za a bauta ma bayan kasa ba kaga da yana nan da ya kamata manzo Allah da ba zai faɗa ka ba tunda Khadir zai bauta Allah wa kanu mi'a su 300 ne wa 13 rajulan da mutum goma sha uku ma'arufina bi asma'ihim an san su da sunayensu wa asma'i aba'ihim wa qaba'ilihim da iyayensu da kabilunsu fa aina kana al hina idan aina Khadir yake وقال أبو الفرج بن الجوزي ابن الجوزي yace wa ala anna al-khadir laysa bi baqin ibn al-jawzi yace dalilin da yake nuna khadir baya nan fi dunya anan duniya arba'atu ashiya abuwa hudu ne al wa sunnatu wa ijma'ul na min al-ulama'i wal ma'quli da ijma'in malamai wanda suke masu bin kwakwaf da kuma hankali wanda abuwa hudu suna na khadir baya nan wa amma al fa qawluhu ta'ala wa ma ja'alna li basharin min qablikal kulta. Allah ce ba mu sanya wani mutum ba gabanin ka dawwama falau dama albaqa'u kana khalidan da yana nan da har yanzu ya zama dawwamamme wa amma sunna amma sunna fa zakara hadith sai ka hadithin ara'aytukum ara'aytakum laylatakum hadhihi manzo Allah ce wannan daren da kuke ciki kuna ganin shi yake ta sahabbai fa inna ala ra'si mi'ati sana nan da shekara 100 minha la yabqa ala zahri al-ard ba wanda zai zai saura a bayan kasa mimman huwa al-yawma alaiha a cikin wanda yake kanta a yau duk an kare muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sannan ya kare waye muslim irin wannan sannan ya kawo ma'ana yadda aka tambaye imamul al-bukhari sannan ya kawo maganar a ya Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi da Abu Hussein ibn al-Munadi wanda manya-manyan malamai ne ibn al-Munadi yana cewa duk wanda ya yace Khadir yana nan da shi wannan ba abun akula bane sannan ya ka magana al-Qadi Abu Ya'la ya hakaitu cewa daga wasu almajiran Imam Ahmad al-Qadi Abu Ya'la ya hakaitu daga wasu cikin almajiran Imam Ahmad cewa Khadir ya mutu sannan ya ka maganar wasu malamai haka ya kora bayani akan abin da ya shafi ma'ana alkhadir saboda karancin lokaci ba sai mun karanta gaba ɗaya ba da haka wannan matsala ta bi magana rajiha qadir ya bar duniya matsala ta uku wadda goben Allah da zamu tattauna ta alakar abin da ya bar tsakanin Khadir da Musa da kuma ilimin batini da zahiri domin wanda akwai ma cewa ilimi biyu ne akwai na zahiri shine wanda muka sani wanda yake alqur'ani wanda yake da hadisi akwai ilimin baɗini wanda Allah ne yake sanar da wani daga cikin bayinsa ta yadda suna yin karo kai kila a zahiri haramun ne a kashe wannan amma a baɗi ne ya halatta a kashe sai kashe shi tafiye shi ba za ka yi mai inka babban hujjar su wannan kisa din in Allah ya kai mu gobe da da lafiya za mu karanta mu ji cewa akwai dalili a cikin wannan kissa din ko babu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana ubangiji Allah madaukakin sarki abinda muke na daidai ka tsora muka tabbatar da mu akai abinda yake ba na daidai ba ka nuna mana kuskuren mu ka ba mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa